irin kasidun da aka bana wanda yana daidai da zamani menene daidai da zamani wannan harka ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi abu ne da ya addabi al'umma ta ko'ina kuma kullum ana neman ana neman yadda za a yi a samu saukin wannan a fidda matasanmu daga cikin irin wannan ƙangi da suka shiga saboda haka wannan kasida ta zo daidai da zamani ta zo da daidai da abin da muke bukata muna godiya da aka kawo mana wannan kasida kuma shi dr kolo kamar yadda ya faɗa wanda muke tare shekara da shekaru ya iso da saƙon shi a akan harka da ta shafi marayu alhamdulillahi mun sani cewa dawa a relief organization kowane shekara tana iyakacin kokarinta wajen ganin cewa an kira al'umma an tara an ba marayu don ina iya tunani ina iya tunawa a lokacin dan umu malam mai gari allah ya bashi eh, dannatul firdausi yana ya yakacin kokari kuma sauran 'yan dawa relief organization suna kokari saboda haka kamar yadda aka faɗa muna kira ga 'yan dawa relief organization musamman shi dan isa a zo maza-maza don a samu a yada duk masallatai a samu irin wannan kungiyoyi a samu irin wannan kwamiti na musamman na wannan abubuwa in aka samu aka yi coordinating din abin aka yi zama wuri daya to zai fi mana amfani kuma zai fi ganuwa da kima saboda haka insha Allahu muna tabbatar muku da cewa tun daga gobe nan za mu yi kokari a samu wannan kwamitoci kuma za mu yi kokari a yi mobilizing a samu yadda za a yi a taimakawa wannan marayu akwai kiran da shi komanda na Hizba ya yi na wajen harkar ɗaukan aiki to lallai mu ma muna ƙara kira da babban murya cewa gwamnatoci da hukumomin jami'an tsaro in za su yi ɗaukan aiki to su ba da dama a ɗauki mutanen da dama sun riga sun samu horaswa a cikin Hizba, wanda kuma kashi saba'in ko tamanin na aikin already hizba ta riga ta yi shine na tabbatar da cewa mutumin nan mutumin kwarai ne kuma mutum ne wanda zai zo ya aiki tsakaninsa da Allah saboda haka muna ƙara kira cewa a ba da wannan dama kuma insha Allahu inda muka samu dama duka za mu tuttubi hizba don a ba mu mutanen da aka sani za su yi irin ayyuka insha Allahu ah, lallai atisaya ya gudana kuma mun sani cewa dukkan wanda suka zo wannan abun sun san aikin da suka zo suka yi kuma sun san aikin da yake gabansu saboda muna fata allah ya ba su daman ida wannan ayyuka sannan kuma allah ya nuna mana wannan wata mai alfarma lafiya sannan mai ba mu ikon yin ibadu da kuma taimakawa al'umma kamar yadda aka tanada mun gode kuma yayin da kowa zai koma gidansa lafiya to Allah inda kowa zai koma gida Allah ya mai da shi gida lafiya mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to alhamdulillahi mai martaba Allah saka da alkari Allah kara albarkar rayuwa wannan masarauta Allah mata albarka lalle muna mata addu'a da fatan alkhairi sai yanzu kai tsaye za mu tafi